إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan marici na alhamis 20 ga watan ramadan a shekara ta 1446 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 20 ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan wanda ke unguwar Wusaitu cikin birnin Abuja kafin mu fara karatu muna da tambayoyi kamar haka mai tambaya yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah bayan addu'a da fatan alkhairi yace malam zan iya ba wa iyayen matata abincin fidda kai in sun cancanta eh zaka iya ba su sannan yace sannan yaushe aka fi so a bayar ana so a bayar daga ranar 28 ga watan ramadan daga wannan lokaci ake fara fitar da zakafin da kai kwana biyu kafin sallah to daga nan kuma har zuwa ranar idi kafin aje masallaci wannan shine lokacin ta na ƙarshe mai takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah shi ma bayan ya yi doguwar addu'a da fatan alkhairi ya ce malam jarabawa muka yi a cikin wannan watan ramadan ɗin muka yi exam a biyu ke ɗaya daga cikin jarabawar wani abokina ya tambaye ni kwashin sai na ɗan karkata masa ya gani sai ya kwafe sai in bijileta ya ganni na karkata masa sai ya zo ya ce sai ya cike mana fom na exam malpractice sai ya ce amma in ba ma so ya cike mana sai mun rantse da Allah zai kyale mu kuma wallahi malam mun rantse akan mun rantse akan a ma'ana akan ƙarya sai ce kuma abin yana ta damunsa saboda ya yi rantsuwa akan ƙarya malam menene hukuncinmu to hukuncin ku kun yi rantsuwa da ake kira da alyaminul gamus alyaminul gamus tana daga cikin manya-manyan zunubai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin Abdullahi ɗan Amr ɗan As ya ce, Alkaba'iru al billah manyan zunubai na farkon su shine shirka ga Allah na biyu sai yace wa uququl walidaini sai saba wa iyaye guda biyu na uku sai yace wa qatlun sai kisan kai na hudu sai yace wal yaminul gamus sai al yaminul gamus alaminul gamus shine rantsuwa kan ƙarya kuma ka san ƙarya kake alyaminul fajira rantsuwa ta fajirci al ibn asir ibn al a cikin littafin al fi gharib al Ya yace an kira ta da suna al-gamus ne li'annaha su sahiba fil ismi aufin fil kalmar gamus din tana nufin mai dannawa to an kira ta rantsuwa mai dannawa saboda tana danna mai yinta a cikin wuta kuma tana danna shi a cikin sabo a cikin zanibi malamai sun yi sabani akan hukuncin wanda ya irin wannan rantsuwar wasu suka ce bayi da wata kafara abinda ya aikata muninsa ya kai muni ba wata kafara da zai saboda laifi idan muninsa bai kai muni ba ne ake cewa ga abin da za ka yi Allah ya fi ma shi ne kafara amma idan muninsa ya muni Allah shiru yake yi sai ya in ka je lahira ne. da haka malamai suka ce wannan yana daga cikin ire-iren waɗannan laifuffukan muninsa ya kai munin da kafara ma ba za ta kankare shi ba to amma cewa ba za a yi kafara ba ba yana nufin Allah ba zai yafi ba amma yana karkashin mashi'a mashi'a shine sai Allah ya ga dama kuma hanyar da ake bi a yi tararrashin ubangiji in an masa irin wannan laifin daga ciki ka yi nadama sosai ka yi niyyar ba za ka sake ba sannan kuma ka dage da yin ayyuka na alkhairi kuma ka yawaita istighfari inna alhasanat yuzhibna as-sayyi'at zalika dhikra lil-zakirin amma akwai malaman da suke ganin za ka yi masa kafara irin yadda ake wa sauran rantsa-rantsa Shi ne matakin farko ka ciyar da muskini mutum goma ka ba su abinci a lokaci guda ko kuma ka ɗinka musu kayan sawa ko kuma ka samu baiwa ka ɗanta idan duk ba za ka iya waɗannan ba to sai ka azumi kwana uku a jere to maganar da za ta fi wallahu alamu ka haɗa biyun ka ka fara rantsuwa kuma ka dage da istighfari in Allah ya so sai ya taimaka muna fatan Allah ya taimaka mai tambaya ta karshe ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullah bayan addu'a da fatan alkhairi shi ma ya ce tambaya ta ita ce menene ya fi aikata laifi tsakanin mazinaci da mai aikata kisan kai idan na fahimta yana so ya ce wani zunubi ne ya fi muni ko ya fi girma cikin waɗannan kisan kai ko zina dukkanin biyun dai suna daga cikin manya-manyan zunubai amma malamai suna ganin kisan kai ya fi zina muni dogaro da waɗansu dalilai kamar haka dalili na farko faɗin Allah maɗaukakin sarki Wallazi na wallazina la yad'una ma'allahi ilahan asara sai ce, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi sai ce, wala yaznun Bayan Allah na kwarai ba sa shirka sai ya fara ambata shirka ita ce lambawan sannan yace kuma na biyu ba sa kisan kai sai kawo kisan kai a matsayin zunubi mataki na biyu a na uku sai ce wala ya zununa kuma ba sa zina to ne malamai suka ce tun da Allah ya jera ya fara faɗar shirka wannan kam daman ba saɓani ita ce lamba to sannan ya biyo baya da kisan kai to ya nuna kisan kai shi ke biye mata sannan na uku kuma sai ya ce zina to ya nuna zina ba ta kai kisan kai ba ta fuskar girman laifi wannan ayi qur'ani ce cikin suratul fuqan dalili na biyu a hadisi hadisin abdullahi dan mas'ud yana cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan mas'ud ya tambaye shi wani zunubi ne fi girma to kaga nan abin ya fi fitowa karara wanne fi girma ayyu dhanbi akbar ko a'azam wani zunubi ne yafi girma sai manzon Allah ya ce al-ishraku billah na farko shine shirka an gane ko na biyu sai ce wa uququl walidai sai saba wa iyaye na biyu kai sai ce an ta ja'ala lillahi niddan na farko an ta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak sanya wa Allah kishiya alhalin ta san shi kadai ya halice ka kaga shirka kenan na biyu sai ce wa an taƙa tula taqatula kashi khashyata ay yata'ama ma'ak ka kashe ɗanka don tsoron kada ya ci abinci tare da kai ma'ana kashe yara da ake yi don tsoron talauci ko family planning don tsoron talauci to wannan ma zunubi ne kuma shine mai lamba ta biyu ta fuskar girma sawa'an ko ka kashe kashewa wacce ido yake gani ko kuma ka ko kuma ka sha matar ta sha kwaya don kar ta ɗau ciki ko an samu cikin azubar duk yana shiga ƙarƙashin kashewa domin duk manufar ɗaya ce ko da hanyoyin sun bambanta to abu na uku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa an tazniya bi halilati jarika sai kuma zina kuma musamman ma zinar da matar makoci to wannan shine mataki na uku na fuskar zunubi mafi girma to kaga a wannan hadisin ma dai a cikin jerin abinda annabi ya faɗa kisan kai yana gaba da zina haka dai kisan kai ya fi muni ya fi girman laifi sama da zina to amma kada wani ya ji an ce to ai kisan kai ya fi muni sama da zina sai ce a to ashe ni dan gwanda-gwanda ma nake wani shi kisan kai yake ni ko zina nake to shi a wajen Allah duk kankantar zunubi in ka raina shi sai a mai maka da shi babba yanzu kai a haƙƙinka yanzu ya tashi daga ƙarami ya koma ne babba shi yasa manzo Allah yake iyyakum wa muhaqqiratiz zunub ku kiyaye wulakanta zunubi shi wulakanta zunubi ba wai zunubin ka wulakanta ba wanda yake ka bari ka wulakanta dan ma kaza to wannan yana jawo Allah ya fusata akan ka ko mun kankanta zunubin yanzu kai a wajen ka? akan ka ba karamin zunubi bane ya koma ne babban zunubi shi ma'aji ma'ad yake cewa la tahqiranna min az-zunubi saghiratan wa kabiratan innal jibala min al-asa min al wulakanta zunubai ko mun kankanta su ba ka san tsakuwa tsakuwa ita ta taru ta yi babban dutse ba to shi karamin zunubin da kake man rainawa da haka da hakan sai ya zo ya zama babba shine bahaushe yake dan hakkin da ka raina sai ya tsole maka ido to haka nan komin kankantar zunubi in dai za ka mai da shi ɗabi'a kullum kana yi to ya tashi daga ƙarami ya koma ne babba a wajen Allah a kanka kuma duk girman zunubi in dai za ka tuba ka bar shi to Allah zai iya yafe maka shi shi ne malamai suke faɗar ƙa'ida, la sagirata ma'al israri wa la kabirata ma'al istighfar duk kankantar zunubi in dai za ka aure shi ka ci gaba da yi to ba ƙarami ba ne yanzu ya zama babba to sannan kuma duk girman zunubi inda za ka tuba ka ce Allah na tuba ka cika sharuɗan tuba to biya gagara Allah ya fi maka ba qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim Bangiji yace ya ku bayina waɗanda suka yi wa kansu da kansu aika aika kuka aikata mugga muggan laifuffuka la taqanatu min rahmatillah kada ku ɗebe tsammani daga samun rahmar Allah da sharaɗin in dai kun tuba kun cika sharuɗan tuba kun dawo gare shi to zai iya yafe muku inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an allah yana gafarta zunubai duka innahu huwal ghafurur rahim kuma shi allah mai gafara ne mai jin kai to amma da sharaɗi sai ka kiyaye ka'idoji da dokoki wa inni la ghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada Allah ya samu dace a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari. da tamanin daidai haka ne ko da saba'in ɗari da saba'in da aka yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da saba'in da ɗaya wato faɗin Allah maɗaukakin sarki wa matsalin lazi na kafaru ka matsalin lazi ya niku bi ma la ya suma'u illa du'a'an wani da'a kuma wannan shi ne darasin mu na ashirin mai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعس بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون الله يقول ومثل الذين كفروا كما مثال وأن سك كافرتا ta fuskar halayyarsu da ɗabi'unsu da kamanninsu yadda za ku ke gane su kamar salin laziyan kamar misalin wanda yake yin ƙara ne jimala ya suma'u ga wanda baya ji illa du'a'an sai kiran wani da'an da sautin ƙarar summun bebaye ne a kurame ne bukumin bebaye ne omiyun kuma makafi ne fahum la na ba su da hankali A nan Allah maɗaukacin sarki zai buga mana misali wanda buga misali tana daga cikin hanyoyi masu matuƙar tasiri a wajen karantarwa Matuƙar za ka karantar da mutane kana so su fahimta to sai ka buga musu misalai da ka Allah subhanahu ya yi amfani da salo na buga misali a cikin alkur'ani don a nesan a kusanto mana da nesa kusa mu fahimce ta ubangiji madaukakin sarki yace wa laqad darabna fi hadha alqur'ani lin-nas min kulli masal mun buga wa mutane a cikin wannan alqur'ani na dukkanin irin misalin da suke da bukata wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun Allah ya ce ga misalai nan muna bugawa ga mutane don su tintintini ga misalai nan muna bugawa ga mutane amma ba mai ganewa sai mai ilimi ɗaya daga cikin magabata yake duk lokacin da na karanta wani misali a ƙur'ani ban fahimta ba sai in fashe da kuka domin na san ina cikin jahilai don Allah ya kafa ka'ida in na buga misali baka fahimta ba to alama ce ta baka da ilimi saboda me saboda yadda misalan ƙur'ani suke dalla-dalla filla-filla an gane ko shi ne Allah ya ce wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal duk abin da muka yi ga mutanen farko ya fito muku fili saboda mun buga muku misalai to su kafirai Allah ya buga misalansu. musulmai su ma Allah ya buga misalansu. kowa da nasa misalin hatta munafikai su ma akwai nasa misalin shine Allah ya ce masalul fariqaini kal a'ama wal asammi والسميع والبصير hal yastawiyani matsala misalin mutanen nan guda biyu kafuri da musulmi kal'a'ama kamar makaho ne wal asammi da kurma wal basiri da kuma mai gani wasani da mai ji hal yastawiyani matsala za su yi dai za su ba ma'ana shi musulmi mai ji ne mai gani ne shi kuma kafuri makaho ne bebe ne kurma ne cewa makaho bebe kurma ba ana nufin bai da ido ba bai da kunne ba a'a yana da idan amma bai da amfani yana da kunnen amma bai da amfani yana da zuciyar amma ba ta da amfani domin me amfanin ido ka ga gaskiya kai aiki da ita me amfanin kunne ka ji gaskiya kai aiki da ita me amfanin zuciya ka fahimci gaskiya ka karbe ta to amma duk ba sai masa haka da haka ba su da amfani lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha وإن يروا كل آية يعرض ويقولوا سهر مستمر وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا فذاك الله سبحانه وتعالى أننزي بقى من مثالي دم فهنتا دن يمطو من دنيس قصا لا ربا وسكتي بالمثال يتده المقال تهنير مثالي زنشيكم فتوفيلي أفهنتا كما سكتي بالمثال يفهم الهمار duk dakikancin mutum kwakwalwarsa ko ta kai ya ta jaki ta hanyar misali sai ka ga ya gane to shine Allah madaukakin sarki anan yace wa masalul ladina kafaru kun ga misalin kafirai kamannin su na fili ta yadda za ku gane su wa masalil ladhi yan'iqu kamar misalin wanda yake kara ne kalmar an shine as-sayha kara kara irin ta makiyayi kun san idan mutum yana kiwon dabbobi wani lokaci sai musu tsawa to wannan tsawar a larabci ita ake kira da na'iq shine wani mawakin larabawa yake fa ni ihli ba'anika ya jariru fa inna ma mannatka nafsuka fil khala fil khala'i dalala fa ni ihli ba'anika kai wa tumakanka tsawa ya jariru ya kai jarir to sai Allah madaukakin sarki ce misalin kafurai, kamar misalin makiyayin dabbobi ne da dabbobinsa yana daga murya yana musu kara su kuma dabbobin lokacin da yake musu ƙara ba abin da suke fahimta cikin ƙarar ta fafe sautin da suke ji kawai yanzu da za ka cewa akuya zo nan abin da kawai ta ji muryar amma saƙon da sautin yake ɗauke da shi na ta taho ba za ta gane ba wannan shine halin kafirai to shine malamai suka ce wannan shine ake kira a ilimin bulaga da at-tashbihu ko at-tashbih kamantawa ta buga misali ta fuskoki daban-daban mabambanta wa ake nufi da makiyayi a nan suka ce shi ne mai wa'azi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi Allah ya ke kwatantawa a nan da me da mai kiwo suwa ake kamantawa da tumakan su kafirar me ake kamantawa da tsawar ta mai kiwo shi ne wa'azin da mai wa'azi yake yi kamar mai tumakai ne ko awakai ko makiyayi ya nemi su tsawa don su yi daidai ko don su bar abin da yake ba daidai ba to amma shin su kuma tumakan da ake wa tsawar tsawar ta nemi su amfani ba ta amfani kawai sautin suke ji to haka yadda wa'azi baya wa kafirai tasiri baya canja su ba sa karɓa ba sa fahimta ya yi kama da tsawar da makiyayi yake wa dabbobi iya sautin kawai suke ji amma ba sa fahimta ba sa canja wani al'amari nasu mummuna ya koma kyakkyawa ba sa barin abin da zuciyarsu ta raya musu wanda yake na saban Allah don su dawo su yi mai kyau an gane ko to sai malamai suka ce kenan wannan misalin kaga a cikin su akwai yabo ga wani bangare kuma akwai kushe ga wani bangare shi dai mai wa'azi wanda shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kwatanta shi da makiyayi wannan yabo ne a gare shi domin idan ka kalli ɗabi'ar makiyayi da dabbobi shi makiyayi yana da tausayi yau da dama za ka gani a ganin ido idan makiyayi zai tafi kiwo yakan ɗauki murtikekiyar sanda ko ba haka ba to shin wannan sandar duka yake da ita na cuta ko kuma gyara yake da ita gyara yake da ita bal komin girman sandan mai kiwo da ka gani a hannunsa ba manufar ta dukan dabbobi ba manufar ta kawai tsorata su da daidaita su domin inda makiyayi wannan rafkekiyar sandar da take hannunsa dukan tumakai yake ko awakai da ita to in ya fita da ɗari ba zai dawo da goma ba duk zai kashe su amma ba duka ba ne ba a'a nusarwa ne saitawa ne ɗora su akan saiti ne ina fata an gane to abinda ake so a ce da kai halayyar annabi wajen kula da al'ummarsa kamar halayya ce ta mai kiwo wajen kula da dabbobinsa a ciki akwai tausayi makiyayi ya gwammace shi dabba mai cin nama in ta taho ta ci shi kar ci masa akuya ka tambayi ba ne ba ne saboda tausayin da yake wa saniya baya iya cin namanta in ka ga ta ne ya ci sa to ta kai inda ta kai wanda shine asali to me yasa tausayi ne shi yasa ba a shiri tsakanin fulani da wa da mahauta me yasa saboda shi abin da bafulatani ya kai matuƙa wajen tausayi shi kuma mahauci abin da yake yanka kenan ya za a shirya to shi yasa ba za a taɓa shiri ba da annabawa da wanda zai taɓa musu al'umma shi yasa za ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa Allah ummati ummati al'ummata al'ummata kaunar da manzo Allah yake wa al'ummarsa yafi kaunar da bafulatani yake wa saniyarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga ta wannan bangare yabo ne ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma duk wani mai halayya ta wa'azi bisa ga tafarki irin na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam zaka ga dabi'a ce ta tausayi dabi'a ce ta ba abin da ke tayar masa da hankali sama da abin da zai zamo kalubale ga al'ummarsa abin da zai jefa masa ita cikin halaka abin da zai cutar masa da ita shi yasa Allah yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim lalle wani manzo na musamman ya zo muku a cikin ku azizun alayhi ma anitum abin da ya dame ku yana hana masa sakat idan kana so kaga tashin hankalin annabi da damuwarsa to wani abu ya damu al'ummarsa kan al'ummarsa to hankalinsa yana tashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai suke cewa wata rana muna garin madina tsakar dare kamar karfe biyu ko uku kawai sai aka ji wata ƙara a wajen gari kamar ka ce bom ya fashe duk mutane suka tashi hankalinsu a tashe. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi maza ya hau dokinsa ba siddi ba linzami ba likafa ba komai ya fita wajen gari manya-manyan jarumai da suka tashi wannan yana wasa wuka wannan yana tura wa doki siddi lokacin da suka fito manzo Allah ya dawo yana ku koma lan tura'u lan tura'u lan tura'u an gama ba matsala ba matsala kaga su fa suna kokarin daura saddi shi ko ba saddin ya hau dokin dan yaje ya ga me yake damun al'ummar sa sahabbai suke ba da labari in dai zamu tafiya da annabi to idan matsala idan ana tsammanin akwai matsala a hanya akwai barazana akwai wasu za su tare hanya sai annabi ya ce ku biyo baya na zan yi gaba idan a baya ne ake tunanin akwai matsala sai ce ku gaba ni zan taho a baya to wannan yana nuna maka irin yadda yake tausayin al'umma yadda yake kishin ta yadda baya son matsala ta ta. sallallahu alaihi wasallam sabanin shugabannin mu a yau in akwai matsala to ku talaka ku tafi a ƙarshe zai taho a jirgi kaga shugaba na gari ba haka yake ba manzala san sanama ba haka yake shugabanci ba duk inda matsala take to manzala shi yake fara kai kansa sai yayi maganin ta sannan sai ya ce al'umma ku taho ba matsala sallallahu alaihi wasallam to da haka nan Allah madaukin sarki yana yaban annabi ne sallallahu alaihi wasallam to sannan malamai suka ce me hikimar kwatanta annabi da mai kiwon dabbobi da kuma dabbobi aka kwatanta al'ummar tasa da dabbobi shi kuma aka kwatanta shi da mai kiwon dabbobi al'umma nan ana nufin kafirai ummatul da'awa ba ummatul ijaba ba su kafirai halayya su kamar yadda muka faɗa irin ta dabbobi ce shi yasa a wajaje da dama Allah ya kwatanta kafirai da dabbobi dabbobin kuma iri-iri wani lokaci ya karanta su da kare ya kwatanta su da kare an gane ko kama salil kalbi in ta tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas zalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina faqasu fil qasas la'allahum yatafakkaru wani lokaci ya kwatanta su da jaki an gane ko kama salil himari ya hamilu asfara wani lokaci ya karanta su ya kwatanta su da gizo-gizo gidan gizo-gizo ta fuskar rauni da rashin hujja sai ce kamar gidan gizo-gizo gidan da bai hana mai shi rana ba bai hana mai shi iska ba matsalul lazina ta ka zo min dunillahi auliya a ka an kabuti ta ka zat baita wa a hannun buyuti la baitul an ya alamun wani lokaci ya kwatanta su da ƙuda ta fuskar bin ƙazanta da kuma rashin ƙarfi da rashin tabbas an gane ko ya yi an-nasu duriba in fastami'u lahu innal ladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min da'ufa at-talib wal matlub to haka zaka ga abubuwa daban-daban Allah madaukakin sarki yakan kamanta kafurai da shi na dabbobi wani lokaci dabbar sama wani lokaci dabbar kasa wani lokaci kuda wani lokaci wani ƙwaro wani lokaci jaki da sauransu to sai malamai suka ce dabi'ar kafirai daman ta fuskar kamanceceniya da dabba a fili take saboda baragada da shirme irin nasu saboda yin abin da bai dace ba kuma dabban ma sau da dama Allah in zai faɗa sai ce dabbar gida kun san dabbar gida ta fi sakarci sama da dabbar dawa dabbar dawa tana da wayo duk abin da zai cuce ta ba ta zuwa in kaga dabbar dawa ta kai kanta cuta to tsautsayi ne amma dabban gida musamman tinkiya uwar timbele tana ji tana gani a gabanta za a yanka ɗanta ko mijinta kuma an jima kai mata kyakkyakkyar da ƙwarya kuma ta taho tana ji tana gani mota tana wucewa da ƙarfi a titi kuma za ta danna kanta to Allah ya yi kafirai kaga duk haukar tinkiya duk haukar awakai to kafurai sun fi su hauka domin duk mutumin da ga imani zai ci ya san wata ya tinkara ɗari bisa ɗari to haukarsa ta fita tinkiyar da aka yanka ɗanta ko mijinta a gabanta kuma an jima aka ce ta taho ta taho ne Allah ce in hum illa kal ani bal hum a ballu sabila kamar dabbobi suke kai wallahi sun fi dabba hauka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana duk annabawa sun yi kiwon dabbobi saboda a cikin kiwon dabbobi akwai koyon tausayi akwai koyon zamantakewa akwai tawalu'u kaskan da kai qur'ani ya gaya mana annabi musa yana kiwon dabbobi qala wa ma tilka bi yaminika ya musa qala hiya asaya a alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra manzo Allah kuma a hadisin Anas cikin sahih al-Bukhari yace ma min nabiyyin illa kana yara al ba a taba annabi ba sai da Allah ya sa yi kiwon dabbobi duk annaba sun yi kiwon dabbobi malamai suka ce saboda wannan abubuwa guda biyu da muka faɗa zuwa uku abu na farko su koyi haƙuri saboda kiwon dabbobi sai da haƙuri in ba ka da haƙuri duk sai ka kashe su to Allah yana sa annabawa su kiwon dabbobi don su koyi haƙuri na biyu don su iya zamantakewa da masu mabambantan halaye an gane ko suka ce dabba halinta iri guda ne amma mutum halinsa daban-daban ne dabba ana iya kiwatarta da sanda ɗaya amma mutane kowa sai kai masa sandarsa to kamar wani training Allah yake ba annabawa ku iya zama da dabbobi da haukarsu domin za ku rayu da wanda sun fi su hauka su ne 'yan adam to sannan kuma malamai suka ce dan a koya wa annabawa tawaru'u kaskan da kai kankan da kai domin sana'ar kiwo sana'a ce wacce ba za ta baka kasa riga mai kyau ba to ka koyi zama da tufafi jigari-jigari sana'a ce wacce ba za ta barka wani lokaci ka rayu a cikin mutane ba to duk inda ta kama shi makiyayi idan akwai eh, abinci a inda dabbobinsa suke bukata nan yake zuwa wani lokaci za ka gan shi a binni wani lokaci ka gan shi a ƙauye wani lokaci ka gan shi a gari wani lokaci ka gan shi a daji to duk Allah maɗaukin sarki yana so ya koya wa annabawa irin waɗannan ɗabi'u shi yasa yakan sa su zama masu kiwon dabbobi da ka ubangiji subhanahu wataala ya ce misalin kafurai dai halayyarsu ta fuskar fanɗarewa da rashin sanin ya kamata da rashin yin abu na daidai kamar misalin dabbobi ne da haka ubangiji bahanin wata ce shi kuma mai wa'azi kamar mai tsawatar musu ne wani lokaci mai tsawatarwa zai ɗaga murya wani lokaci ya yi da ƙasa ƙasa ba sai ya ɗaga murya ba shi yasa Allah ya ce bima la sumau illa du'a an wani da. kalmar du'a shine yin magana da murya ƙasa ƙasa amma kalmar nida ana nufin murya sama-sama wanda wa'azi wani lokaci sai ya yi jan ido wani lokaci kuma sai ya sassauta wani lokaci sai ya ɗaga murya wani lokaci sai ya yi ƙasa-ƙasa kamar yadda annabi nuhu ya faɗa thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra wani lokaci sai ka ɗaga murya wani lokaci sai ka ga ana wa'azi kamar faɗa-faɗa wani lokaci kuma sai ka ga ana tausasa kalma kowanne salo yana da muhallinsa. qur'ani shi yace ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana wajadilhum billati fi ahsan to sannan haka qur'ani shi yace wa qula lahu qawlan layyinan kuma a lokaci guda shi yace jahidil kuffara wal munafiqina wa ghaluz alaihim kuma shi yace wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga da ka karka dauka cewa wa'azi kullun rarrashi ake a'a kamawa take yi wani lokaci ai rarrashi wani lokaci ai fada haka annabawa suke sahabbai suka ce idan annabi ya nemi na hudu ba wani lokaci sai ka ɗauka kwamandan yaki ne a filin daga da sojoji ba za ka taɓa ganin kwamandan sojoji a filin yaki kuma yana wasa yana dariya ba sai dai ɗaura fuska suka ce sai ka ga idansa ya yi ja jijiyoyin wuyansa sun tashi to haka manzo Allah yake a wani lokaci to da ka dai wannan shine ɗabi'ar da Allah madaukakin sarki ya ɗabi'antar da annabi kuma haka ake so dukkanin mai wa'azi ya kwatanta to kuma wannan ita ce ainihin ɗabi'ar kafirai ta fuskar munin halayyarsu shi yasa Allah yake lillazina la yu'minuna bil akhirati masalu saw ka sani duk wani mummunan misali mara kyau ya karewa waɗanda ba su imani da lahira ba wani lokaci a kwatanta su da dabba wani lokaci alade wani lokaci jaki wani lokaci kaza kuma duk duk wani misali da Allah ya buga game da su din akwai ɗabi'ar a tare da su idan ka ji an ce kafiri kamar alade ne ta fuskar rashin kishi bai da kishi wanda yana daga cikin ɗabi'un da alade ya fice da su shine rashin kishi alade a gabansa wani zai iya bin matarsa kai shi sai ya iya ma kira masa ita saboda tsabar rashin kishi don haka zaka ga kafirai wani lokaci suna abu ɗabi'a irin ta alade babu kishi ɗabi'a ta wauta irin ta jaki babu hankali ga ilimin amma a take ilimin a yi wauta wannan shi ne shi ne Allah maɗaukin sarki ce sun mun bukumin umyun wa hum la yaqilu kalmar summun malamai suka ce sifa ce an shafe mausufin ko khabar ne an shafe mubtada ma'ana hum summun su din dai kafirai bebaye ne sannan kuma umyun bukumu kurame ne sannan kuma umyun makafi ne sun kurumce wa gaskiya sun girbance mata sun makance mata kamar yadda Allah ya faɗa a baya a farkon sura مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أما أنا فهم لا يعقلون su bebaye ne su kurame ne su makafi ne ba su da hankali su bebaye ne su kurame ne su makafi ne ba sa dawowa in suka sa gabansu akan ayyukan barna Allah ya kiyaye sai Allah ya يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu ya ku wadanda suka yi imani kulu ku ci min tayyibati daga dadada kuma halal ma razaqnakum na abinda muka azurta ku da shi washkuru lillahi kuma ku gode wa Allah in kuntum iyyahu ta'budun in dai da gaske shi din kuke bautawa ya ayyuhal ladina amanu anan abaya kuma aka ce ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba amma anan kuma ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati kaga ya ayyuhan nasu nida'un am ya ayyuhal ladina amanu nida'un khaf a can Allah yana magana da kowa da kowa mu ci halal kuma sannan kada mu bi hanyar sheda. Nan kuma ku waɗanda suka yi imani ku ci halal sannan kuma ku gode wa Allah to sai malamai suka ce wancan kiran gamamman kira ne Allah ya san ba kowa zai amsa ba to yanzu mu ɗauka wasu sun amsa wanda suka amsa su ne waɗanda suka yi imani to yanzu sai aka ware su da ambato su aka ci gaba da magana da su yanzu waɗancan da ba amsa ba su amsa ba an rabu da su an gane ko to shi yasa malamai suka ce wannan kira ne mai matukar mahimmanci kiran da Allah zai wa kowa da kowa sannan ya zo wa muminai shi kai har ma annabawa da manzanni Allah ya ne musu irin wannan kira domin ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim bayan an ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ya ayyuhan lazina amanu ya ku wanda suka imani sannan ya ayyuhar rusul ya ku manzanni kuma duk abin da ake kiran abu ɗaya ne shine a ci halal a ci halal to sai malamai suka ce wannan ya nuna wa'azi ana iya wa kowa shi ba wanda yake girman wa'azi har annabawa ana musu wa'azi an gane ko har annabawa domin ya ayyuhar rusulu da manzanni ake ya ayyuhan nabiyyu taqillaha manzo Allah da kansa Allah yake ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah ashe ba wanda ya fi karfin ka ce ya ji tsoron Allah kenan to sai dai malamai suka ce idan an ce annabi ya ji tsoron Allah min bi takmilil kamil la min ba babu tahsilil hasil irin abin da masu hikima suke cewa mai kyau ya kara da wanka amma ba ana nufin da baya tsoron Allah ba yanzu yayi don wani sai ya fahimci wannan a ya za a ce annabi ya ji tsoron Allah kenan ma zargin sa ake ba haka ake nufi ba ai Allah ne yace ya kai annabi ka ji tsoron Allah Allah kuma ya fi ya fi ka sanin waye annabinsa abinda Allah yake nufi kai wannan annabi mai girma mai daraja wanda tsoron Allah ne ya kai ka matsayin da ya kai ka to ka kiyaye wannan tsoron Allah ka ƙara dagewa a kansa shine abin da ake kira takmilul kamil Allah ya san Ibrahim mai imani ne amma yace awalam tu'min baka imani bane da yake bala walakin liyatma inna qalbi nayi imani so nake in ƙara in dada liyazdadu imanan ma'a imani to amma wanda bai da imani in kace yayi imani kana nufin yayi abin da bai da shi shine abin da ake kira tahsilul hasili abin da baka da shi ka nema amma takmilul kamili abin da kake da shi ka ƙara to wannan shine da ka dai ba wanda ya gagara a yi masa wa'azi ba wanda ya gagara a yi masa nasiha to da haka ubangiji maɗaukin sarki yayi mana wani gagarumin wa'azi manyan mu da matsakaitan mu da na kasan mu shine na cin halal sai malamai suka ce wannan ya nuna cin halal ba karamin muhimmanci ke gare shi ba kwarai ko cin halal yana da muhimmanci domin da cin halal ne kake ibada Allah ya karba duk himmarka ta ibada ka sani in haram kake ci Allah fa ba zai karba ba kuma ka sani duk abin da ka ci jikinka ya ginu da wannan abincin to wannan shi yake determinin ɗin makomarka a lahira ka ci halal ka yi aiki na ƙwarai za ka shiga aljanna amma ka ci haram ka yi aikin banza wuta za ka shiga kai ko da a ce kana yin aiki na ƙwarai kuma kana cin haram to fa ka sani aikin banza kake gini kake da tubalin toka domin ba zai zauna ba Allah ba zai karɓa ba domin inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqin shi Allah kadai yana karɓa ne daga masu tsoron Allah wanda yana daga cikin sharadin tsoron Allah ya zama kana cin abu na halal ibnu kasir yace wal aklu min al halali sababun li taqabbuli addu'a musani cin halal shine sababi da dalili na mutum ya ibada a karba ko ya addu'a Allah ya amsa masa yace kama jaa fil hadith alladhi rawahu al imam ahmad an abi huraira kama yadda yazo a hadisin da imam ahmad dan hanbali rawaito daga abu huraira Allah ya kara masa yadda qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ku sani Allah mai tsarki ne baya karba sai mai tsarki wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin kuma Allah ya umarci mu'minai da irin abin da ya umarci manzanni da shi me ya umarci mu'minai da shi shine cin mai halal ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun faƙala sai Allah ya faɗa game da manzanni su ma ya ce ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa amalu saliha inni bima ta'maluna alim wa qala kuma ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum to manzo Allah dan ya fito mana da abun fili mu fahimta Abu Huraira ce thumma zakara ar-rajula manzo Allah ya bada labarin wani mutum mai himma da kwazo wajen ibada yutilu safara gashi yana yawan tafiye-tafiye wanda yawan tafiye-tafiye dama ce ta in kai addu'a Allah ya amsa maka domin a halin tafiya idan mutum ya addu'a Allah yana karɓa masa musamman mai imani ne kuma tafiyan nan ba ta saban Allah ba ce to dama ce na kai addu'a Allah ya karɓa da'awatul musafiri addu'ar matafi ga wannan mutumin yana yawan tafiye-tafiye kaga yana da damar yayi addu'a Allah ya karɓa yayi ibada Allah ya amsa a sha'afa a gabara gashi a cikin mawuyacin hali hali na a tausaya masa ka fito wanda da ka gan shi za ka ga yana cikin halin bukata da damuwa da kuncin rayuwa wanda wannan ita ma dama ce na in kai addu'a Allah ya amsa maka matukar kana cikin halin kunci shi yasa yace amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard an gane ko to sannan kuma ya muddu dai ila sama shi ya kula da ladubban addu'a daga ciki akwai daga hannu zuwa sama kuma duk yana yi ya rabbi ya rabb kuma yana tawassuli bir rububiyya walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha yana tawassuli yana ya ubangiji ya ubangiji to amma manzo Allah yake duk haka ba za a amsa masa ba kaga sabubban karba addu'a anan nawa ya hada wajen biyar matafiyi ne shi yana cikin tsananin halin bukata sannan yana daga hannu sama ya addu'a sannan kuma yana tawassuli da sunan Allah ya rabbi ya amma manzo Allah yake wa mat'amuhu haram abincinsa haram ne wa mashrabuhu haram abin shansa haram ne wa malbasuhu haram tufafinsa haram ne wa guziya bil haram kuma yayi guzuri ko an ciyar da shi da haram shi manzo Allah yake fa anna yustajabu li zalik ta yaya za a amsa masa Allah ba zai karba masa ba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yau da dama mutum yana idar da sallah Allah zai ce da mala'iku ku jefe shi da kayansa a jefa masa kayansa saboda ya aikata abubuwan da za su sa Allah ba zai karɓa ba daga ciki kila ya ci haram ko ya zalunci wani ko wani abu makamancin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai da yawa mutanen da suke zuwa aikin haji ko umara da sun ce labbaik allahumma labbaik Allah zai ce da mala'iku ku mayar musu ku ce la labbaika wala sa'alai ba za mu karɓa ba ba za mu amsa ba saboda me saboda ba a cika sharadi ba wannan hadisi imam muslim ma ya fitar da shi ibn kasir ya sake cewa imam malik ya fitar a cikin muwadda kamar yadda imam ahmad shi ma ya fitar a cikin musnad da kuma ashabu sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa dangane da dukkanin jikin da ya ginu akan haramci to wuta ita ce ta dace da shi kullu lahamin nabata ala suhuti fannaru aula bihi duk wuta duk jikin da ya da haram to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wuta ce ta dace da shi da haka wanda yake nuna lallai mu san me zamu rinka ci me zamu rinka sha me zamu rinka kaiwa baki saboda wannan yana da alaka da ayyukan da muke na ibada yaso da dama loma ɗaya da zaka yi ta haramu sai Allah madaukakin sarki ya jingine ibadar ka ta kwana arba'in kai ta sallah ba ka sani ba amma ba a karɓa, saboda wani silai ko taro ko sisi da kake rainawa na haram da ya shigo cikin dukiyarka kuma kana sani sai ka shigo da shi ma da haka ya ƴan uwa mai hattara da yawan mutane za su waye gari sun yi ayyukan ibada suna tsammanin za su shiga aljanna amma sai sun je lahira su ga fanko ne su ba abin da suka aikata shi yasa wani hadisi manzo Allah yace atadruna manil muflis kun san waye matsiyaci wanda aka yi wa terere aka yi wa gwanjo sahabbai suka ce almuflisu fina man la dirhama lahu wala dinara wala mata matsiyaci a cikin mu wanda bai da taro bai da sisi bai da komai na duniya sai manzo Allah ya wannan ba shine matsiyaci ba wannan matalauci kenan bai da matsala wannan in dai yayi imani yayi aiki na gari sai manzo Allah ya almuflisu fi ummati matsiyaci cikin al'umma ta bari ku ji ba mara kwabo ko mara kuɗi ba mai ya'ti yawmal qiyama shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama bi salatin wa siyamin wa sadaqa yayi sallah daidai yayi azumi daidai yayi sadaka amma wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadafa hadha wa akala mal hadha wa safaka dama hadha amma matsalar ya zo kuma da haƙoƙin mutane na zalunci ya cuci wancan ya ci kuɗin wancan ya zubar da jinin wancan yayi wa wancan kage yayi wa wancan kazafi ya to manzo Allah yace haka zai ga tsiya iri da muzudinta a zo ga ayyukansa na alkhairi amma ba zai samu komai ba duk waɗannan masu haƙƙin za su zo su kewaye shi shi kuma Allah baya zalunci haka zai rinka ɗaukan ladanka yana biyan wanda ka cuta wani ka cuce shi kuɗi a kwashe sallarka duka a biya shi wani ka cuce shi ka taɓa jininsa a kwashe dukkan azuminka a biya shi wani ka ci mutuncinsa kai masa kazafi a kwashe duk aikin hajjinka da umarka a biya shi manzo Allah ya ce a hakan ma sai ta kai bai gama biya ba kuma babu yafiya a lahira da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a ƙarshe sai a koma ana biyan mutane da zunuban ana dora masa zunuban mutanen da ya zalunta ka zaluntuwa ne miliyan kaza shi kuma ya yi zina ta shekara kaza sai a ce a ɗauko a ɗora maka akwai da yawa mutanen da za su tashi a lahira ba su taɓa zina a duniya ba amma a lahira za a caje su da laifin mazinata saboda sun zalunci wani wani ya yi ta shan sa, kai kuma ka je ka cuce shi to a ƙarshe zunubin shan giyar ya dawo kanka manzo Allah ya ce haka za ya ƙarshe sai a tafa giyarsa sai a tura shi wuta su kuma mutane sun tashi fari to da ka koda mutum yana ayyukan alkhairi sai kuma ya kiyaye abubuwan da za su rusa masa alkhairin na zalunce zalunce na haram haram da zai ke ci na haƙƙin ƴan uwansa mutane da zai rinka shiga na haka lalle mu kula da wannan shi yasa wannan kira kira ne mai matukar muhimmanci Allah ya nanata shi ga dukkan bangarorin mutane annabawa ba su kubuta ba muminai ba su kubuta ba gama garin mutane ba su kubuta ba kulu min at-tayyibati wa'malu salihan kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun kulu mimma fil ardi halalan tayyiba sannan ubangiji yace washkuru lillahi akan ce shakarahu akan ce shakara lahu mun faɗi wannan a baya amma shakara lahu ya fi fasaha shi yasa qur'ani shi yafi ambatawa an gane ko washkuru lillahi an gane ko ana faɗar haka washkuru lahu ilaihi turja'un ma'ana ilin shakara yakan yi ta'adiya da lamu a gabansa amma wani lokaci yakan zo babu ita azkuruni azkurkum washkuru washkuru li wa la tashkurun ko da haka akan ce shakara lahu ko shakartuhu in kuntum iyahu ta'budun sai Allah yake ne inna ma harrama alaykum al-maytata wad-dama wa lahma al-khinzir wa ma uhilla bihi li ghayri Allah faman bayan Allah ya gama magana akan a ci halal a ci halal a ci halal a ci halal dole wani zai yi tambaya ce to kenan ma cikin abinci akwai na haram to tun kai tambaya sai Allah ya bada amsa kuma cikin rahamar ubangiji subhanahu wata'ala a cikin komai halal ta fi haram yawa halal ta fi haram yawa yanzu bari ka ji abubuwan da Allah zai lissafa mana ya ce su kaɗai ne haram ba su wuce irga su da ɗan yatsa ba to abinda wannan yake nunawa duk wanda ba su ba shi kuma shine mai halal to shi halal din saboda yawansa shi yasa ba a faɗe shi ba domin idan abu ya fi yawa to ba shi ake lissafawa ba mara yawan shi ake lissafawa saboda ka fi gane mara yawan tun da bai da yawa ka rike shi a kwakwalwa shi ko wanda yake mai yawan an san zai maka wahalar rikewa to kawai sai ka ɗauki fomula duk abin da ba kaza kaza ba yana cikin wancan ɓangaren to da ka tabbas a cikin abinci akwai na haram a cikin tufafi akwai na haram a cikin auratayya akwai matan da suke haramiyar ka ne ka aure su to shine Allah madaukakin sarki ce inna ma harrama alaikumul maitata ku sani kadai kadai abinda muka haramta muku cikin dangin abinci almaitata shine mushi an gane ko waddama da kuma jini wa lahmal khinziri da naman alade wa ma uhilla bihi li ghairillah da abin da aka yanka ba da sunan Allah ba to anan cewa an haramta mana mushe akwai takaddama mai karfi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba suna cin mushe musan menene falsafar su me hujjar su hujjar su shine wai ya za a kaci yankanka amma ka ki cin yankan Allah wai mushe ai Allah ne ba Allah ne ya kashe ba to ai in dai zaka ci naka yankan wanda kai ka yanka da kanka to ai abin da yafi shine ka ci yankan Allah mushe kenan to kaga a zahiri in hujja ce ta hankali sai ka ce kwarai kuwa fa haka ne amma hujja ce irin ta malam zarge dan Muhammad ba hujja ce ta addini ba ita hujja ba abin da hankali ya gano bane abin da Allah ya ce annabi ya ce shine hujja yanzu kamar abin da ake ta takaddama ne takalmin annabi ya fi kowa bai fi kowa ba a hankali sai ka ce kwarai kuwa takalmin annabi ai ya fi kowa amma ba aya ba hadisi ba aya ba hadisi hujjar wanda suke cewa takalmin annabi ya fi kowa ai ya taba jikin annabi ko ma'ana kenan duk abin da ya taba jikin annabi dan naji wani malami ma a nan garin ya ce duk abin da annabi ya taba ko annabin ya sani ko bai sani ba kawai wannan abin ya fi kowa ka manta akwai sandar kafirai da ta daki annabi ita ma ta fi kowa kenan ai ta taba jikin annabi inda wannan ka'idar kasa duk abin da ya taba jikin annabi ko ya sani ko bai sani ba sannan in wannan ce hujja to matansa ai sun fi kowa taba jikinsa yassa na na fadima ita ba ma taba jikinsa ba daga jikin ta fita ya ce fatima bid'atun minni to inda wannan ce ka'idar kenan takalmi har ya fi fatima annabi ibrahim manzo Allah daga jikinsa ya fito jika ne daga cikin jikokinsa babansa ne khalilur rahman cikin kowa fa da kace har ibrahim takalmi ya fi ibrahim Inda ana wata falsafa sai a ce ai takalmin an ce na annabi ko shakka babu ai saboda ma an ce na annabin ne aka saurara in naka ne wa zai saurare shi ba ina ruwa na da takalmin ka ni ba ko ba haka ba cikin hujjojin da wasu suka bayar na hankali da muke tabin su muna kallo muna ji muna gani muna kuma sauraro ta dan kama wai cikin hujjojin ai takalmin shugaban kasa ma yafi naka kai malami da ake jiran ka jawo aya ko ka jawo hadisi ai takalmin shugaban kasa ma yafi kowa ka je mana ka gwada in zaka taba ai jami'an tsaro har bai kaza su saboda mahaukata ne su kawai saboda za a taba takalmin shugaban kasa kafa shugaban kasa ce ba a so ka taba ba takalmin ba in takalmin a waje yake ina ruwan wani da ya taba shi kuma wannan falsafan ma da ka faɗa cewa ai takalmin shugaban kasa in za a taba za a yi harbi shugaban kasa nawa aka rukunkuma ma ba a yi harbin ba kuma in ka ce shugaban kasar Najeriya ka gwada misali da shi na san dai duk karfin shugaban kasar Najeriya ya kai karfin shugaban a Amerika amma J.W. Bush a gabanmu mun gani a dukkanin tashashen labarai sun nuna jifan sama aka yi da takalmi wanda ya je feshin an harbe shi to saboda kawai duniya ta mahaukata ake ana magana ilimi na addini ka dawo kana wani kwatance kwatance saboda ka rasa aya ka rasa hadisi kuma karshen kajin da zaka yi mutane suka ce ba sa san annabi haba bin dalili da neman hujja shine ki alhalin Allah da ma'aiki su suka ce mu bi dalili qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kuma abin da ya yafi bani takaici ana tsaka da watan ramaba wannan matsalar ta taso ya kamata malamai wanda suke goyon bayanta sai su tsaya su yi ne su kyankyashe ta ta ilimi su fitar da al'umma daga rudu amma duk sun ja baki sun yi shiru sun bar makaɗa da mawaƙa mutane an ɗauke hankalinsu daga sauraron ƙur'ani yanzu duk social media an ka shiga kowa ya zama mawaƙi daga masu mami takalminka ya fi kowa sai zagi sai ashar sai tsinuwa ina magana karatun qur'ani muna watan azumi kuma mas'alar da malamai suka kasa sai mawaka ne za su yi maganin ta yadda kai kanka in kana da hankali ya isa ka gane cewa matsalar nan buri yayi kama da mutum cikin akwai tsakuwa a ciki malamai su shiru su ban makaɗa ne suke kare addini malamai su shiru su da za su ce ƙalar lahu ƙalar rasulu in akwai suka kasa amma sai ‘yan nanaye hujja ta gagara sai ‘yan gala su za su zo su ba da fatawa yanzu ba duk wanda zai ce maka takalmin annabi ya fi kowa hujja ta fa waka yake sawa wakan nanaye haba addinin musulunci a ce ya kare a haka billahi allazi la ilaha illa huwa duk waɗanda suka yi wakan nan ban ce da kowa hula ba ka aje shi ya maka sharhin rukunnan musulunci biyar ba zai iya ba ya gaya maka farillan alwala mustahabbanta farillan sallah mustahabbanta zuwa ƙarshe ba zai iya ba amma yanzu shine yake waka ya kafurta wanda ya ga dama ya abin da ya ga dama ya kaza ya kaza to mu sani addinin musulunci ba abin wasa bane ba kuma ita gaskiya hayaniyar dan hayaniya baya tsorata ta bahaushe ya hikimar zance ya ce kururuwar jajibe rabata ta da hankalin jaki don ya san ba da shi ake ba kuma duk kukan yaro baya hana a yi masa shayi duk wannan hayaniyar da hauragiyar da ake yi wai ana so ne malamai su tsorata su shuru kar su faɗi gaskiya kar a yi musu shari a ce ya annabi ne kar a yi kaza kar a yi kaza kai ka san karya kake yi ka kalli malaman ahlus sunna ka ce wai ya annabi ne mutanen da ba su da wani abu da suke tallatawa in ba manzo Allah ba me yace me yayi me zikirinsa ya rayuwarsa take kullun aikin kenan amma su wancananka wallahi sun matallahi in dai za su yi maka magana ta minti goma kan su ce annabi sau ɗaya sai sun ce shi ku sau goma manzon Allah raba shi fa suke yi amma asalin manufar shehun nan ne ku lura da kyau yanzu kun ga sun dage suna ta magana takalmin annabi wallahi ba takalmin annabin bane ba takalmin shehun nan su suke so su kai gare shi yanzu a jiya jiya nake gani daman na san da yawa kun gani akwai wani ina jin ko mutumin gane ne da ya fito ce takalmin shehuwa ne ya fi duk malaman Saudiya Don haka magana fa ba ta takalmin annabi ce, fakewa ne da guzuma dan a kai game karsana kamar misali ne na maulidi in kaga dan bid'a ya dage maulidi maulidi ba fa na annabi yake nubi ba na shehu fakewa ake da guzuma dan a harbi karsana fakewa ake da annabi dan a biya bukata to a jiya jiya sai naga an ɗauko takalmin shehu tijjani social media na ganshi ana ta sumbanta ana ta shafawa ana ta gaza ce to kaga inda ake so a ji. ta nan muka soma wasu turu ya ga mai jazbi nan ake so a ji. yanzu zaman a garinmu akwai wani shehi da yake ta yawo da wani gashi ya ce gashin annabi ne zaman yanzu da ka yarda cewa takalmin na annabi ne yanzu ba gashi nan sun kakkafa shi a social media ba to yanzu za a je a yi ta kwafi irinsa yanzu za ka ji shi a kano za ka ji shi a sokoto za ka ji shi a maiduguri za ka ji ko ina ma akwai shi to shi kenan su kuma jahilai sai su ta zuwa suna kai sadaka suna shafa abin fa da ake so a kai gare shi da kar ka ɗauka wani abu ne ya kamata al'ummar musulmi su gane al'ummar musulmi su gane ba wani musulmi da yake shakka na falalar dukkan abin da ya danganci manzo Allah babu shi amma ka'idar musulunci ba ka faɗa sai da me sai da hujja sai da dalili wa an taqulu ala ma la ta'lamu wani sai yazo ya ce maka to ai fitsarin annabi Ya yayi fitsarin manzo Allah ba kamar fitsarin kowa bane ba fitsarin annabi ba najasa bane sahabbai sun sha fitsarinsa sun sha jininsa kuma wannan dalili ne nafi ne ba wani ahlus da yake ja da wannan gumin manzo Allah ba kamar ordinary gumin kowa bane nafi ne ya tabbatar to abin da muke cewa shi ma takalmin cewa ya fi kowa kawo nassinsa in ka kawo shi kenan ba mu da ja amma ba yadda za ka zo ka zira mu a buhu da wayanmu idanmu yadda ake zira kyanwa ko ake zira kare a tafi da shi ba za ka yi mana haka ba Allah ya ba mu ido don mu gani ya ba mu kunne don mu ji ya ba mu zuciya don mu fahimta amma sai ka zo kawai ka ce mu rufe idanmu mu rufe kaza kawai mu bi ka ba aya ba hadisi ka ja mu ka kai mu ina to ba yadda wannan zai ba yadda wannan zai da ka ya uwa addini dan dalili ne ba wanda ya gagar ka ce da shi meye dalili in dai Allah ya ce a kawo dalili an tambayi annabawa dalili annabawa sun kawo dalili kawai mun sai zo ya ce maka ba dalili kawai ka bi shi babu wannan babu wannan addinin musulunci soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi komai muhimmanci cikon kalmar shahada ce in dai annabi zai koyar da mu zaman masai kafar da zamu shiga ban daki da kafar da zamu fita da yadda zamu zauna akan masai duk annabi ya koya mana amma sai soyayya sai kasa koya mana wallahi ba zai yi ba yanzu kana nufin kai kafi kowa san annabi ƴaƴansa matansa sahabbansa duk ba su fi ba su fi kasansa ba to ya suka so shi to yadda suka so shi shine soyayyarsa ta gaskiya amma ba yadda kake yi a garinku ba kuma kalmar so suna ta tara da haka kowane so da irin yadda ake gudanar da shi akwai son matarka akwai son yarka akwai son dukiyarka akwai son kanka kowane so daban yake to san annabi duk sama da yake da waɗannan kuma san annabi ibada ce gagaruma cikon kalmar shahada ce fa domin tana ƙarƙashin muhammadun rasulullah sharuɗan Muhammadu Rasulullah guda bakwai ne ta'atuhu fi ma amara tasdiquhu fi ma akhbara guda hudu istinabu ma naha anhu zajara wa an la yu'bada Allah illa ma shara'a ka so manzo Allah sama da komai sama da kowa har kanka la yu'minu ahadukum hatta a habba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in ya sahabbai suke son annabi lokacin da yake raye in zai yi kakin majina tarewa suke yi ba sa bari kakinsa ya taɓa ƙasa shafewa suke a jiki amma abu nawa ne suka zo za su yi masa da sunan soyayya yake karku yi wannan ba soyayya ba ce ɗaya daga cikin sahabbai ya je ƙasashe manya-manya na wannan lokacin ya ga yadda ake wa sarakunan ƙasar ya dawo sai ya zo zai wa annabi in ban manta ba a murɗan as ne ya zo ya tsaya zai tsara wa annabi irin ya ce manzo Allah ya ce karka yi min haka ba a yi min haka ya ce to ya ma'aikin Allah na je na ga ane wa sarki wani kaza ane wa sarki wani kaza sai na ga ba wanda ya cancanta sama da kai sai ce a ni ba a yi min wannan a shi kaga soyayyar annabi koyawa ake yi shi annabin shi yake koyawa mutane ga yadda za a so shi ba wai hankulan mu ne za su goya mana ga yadda za mu so annabi ba ba al'adun garin mu ne za su koya mana yadda za mu so annabi ba akwai abubuwa da yawa da muke yi da sunan soyayyar annabi a al'adar mu daidai ne amma a musulunci ba daidai bane ba yanzu abu karami da nake so in gwada mana a adabin hausa a adabin hausa idan za ka yabi babba dole sai ka faɗi matarsa shi yasa za ku ga duk wani mawaƙi a ƙasar hausa da ya wake wani babba akwai sunan matarsa ko kaji ana na ladi da ladi ko na kanda da kanda ko na delu da delu ko ɗan a'i baban a'i da yawan mutane sai suka ɗauka wannan usulubin na ƙasar hausa irinsa za a yi ba annabi da shi shi yasa sai kai ta jin suna na Khadija na Aisha na ba a wannan a larabci su laraba ba a yi musu wannan ka je kasar laraba ko wasa ne ku gaisa da balarabe ka ce ya matarka inda wuka sai dai Allah ya raba ku su ba a tambaye su mata saboda ai fadar matan mutum cin mutuncin ne amma da yawan mu sai muka dauka kawai a ai tunda a kasar Hausa zaki ne dan toran giwa to haka kowa ma za a yi shi ina alfazazi ya faɗa da suna fahimta yace wala taghlu fi shay'in min alqawli waqsidi zin alqawla in hawalta madaha muhammadi fa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'izu alfaza zai yace karkai kasada wajen sakin magana in zaka yaban annabi duk magana da zaka faɗa ka auna ta a ma'aunin shari'a ana gaya wa annabi irin wannan magana ko ba a gaya masa yace domin a kowace magana akwai abin da ya dace akwai abin da bai dace ba to irin wannan da yawan mutane an sake su a titi yara ne wasu za su da askin banza wasu ko sallah ba sa yi wasu sun yi ask down sun zazzaɓo wando ƙasa amma su ne masu yaban annabi wasu har da dan kunne ba amma masu yaban annabi ne sun ɗauka yaban annabi eh, gala ne sun ɗauka yaban annabi eh, abin eh, dj ne wannan wulaƙanci ne da ƙasƙantarwa da rashin sanin waye annabi sallallahu alaihi wasallam kalmomi nawa a zamanin annabi sahabbai suka gaya masa yace kar ku sake faɗa wannan magana ba a faɗa min ita ba a faɗa min ita sun ce da annabi gausu manzo Allah yace innahu la yustagasu bi inna ma yustagasu billah me taimakon gaggawa yace a'a ba a neman taimakon gaggawa a waje na a wajen Allah ake nema amma yaushe huwa nawa ake cewa gausu gausu in fa aka ce maka gausu ka kai matsayin Allah mai gudanar da duniya a madadin Allah shi yasa suke cewa ba a gausu bi a duniya inda gausu ɗaya to ba a yi lokacin da Ibrahim ya zake raye yana gausu duniya ba gausu shi kaɗai ne yanzu na ga wani ɗan sauna kira mana shashasha a Nijar nan ya fito shi ma yana da'awar shi ma gausu ne wai banda shi babu wani gausu ma'ana shi ne Allah a yanzu na duniya wai ba wata addu'a sai ta bi ta gabansa sannan in ta yi sikirini shi kuma ya tura wa Allah wannan shine ma'anar gausu ku je ku karanta littattafan su gani kalmar gausu ne take nufi kalmar shirka kalmar kafirci Allah ya kama dace da ka addini dan hujja addini dan dalili ne in ka cika za ka yi magana akan addini ba da ka za ka yi ba addinin nan ba kai aka yi wahayin ka ba addinin nan yau sama da shekara dubu da ɗari biyar ana bautawa Allah da shi da ka yaya addinin yake yaya ayoyin qur'ani suka ce ayi yaya hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce suka fasara yadda za a yi hadisi da haka ake hadisi hadisi ake addini amma ba da wai abin da muka gada iyaye da kakanni ba ba abin da mafi yawan mutane suke yi ba mafi yawan mutane ba hujja bane ba ƙungiya kaza ma su ma sun ce takalmin annabi ya kuwa ƙungiya kaza ma su ma sun faɗa ku ne kawai ba ku faɗa ba hujja ce babu su da suka faɗa su kawo hujja su mana ina ruwanmu da su kowa ma ya faɗa yahudawa sun ce Allah yana da ɗa nasara suka ce Allah yana da ɗa kafirin maka suka ce Allah yana da ɗa musulunci ya ce Allah bai da ɗa shi kenan saboda sun fi mai yawa sai musu kina mummuna zu ba taron yuyuyu ake ba ba bin yarima ake a sha kiɗa ba hujja ce addini hujja ce addini da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ku sani kadai abin da muka haramta muku cikin abinci shine mushe mushe da abin da ya mutu ba tare da yanka ba to wannan shine Allah maɗaukin sarki ya haramta da haka da'awar kafirai ta cewa a ciyan kan Allah shi ya fi sama da ka ciyan kanka wannan son zuciya ne wannan falsafar zance ce amma ba hujja ba ce ba Allah ya san da mushen shi ya kashe amma ya ce kar a ci kuma sannan me hikimar yanka saboda shi jini shi ne matattarar cuta a jikin jin mai rai an gane ko jini iri biyu ne akwai jini na nama akwai jini na jijiya duk wani mai rai da ka sani yanzu idan ka yanka jikinsa in dai mai jinin ne to za ka ga jini sannan kuma a cikin jijiyarsa akwai jini to duk wata cuta da take shiga cikin jiki kana bin jinin jijiya ne to idan dabba ka ci ta ba ka yanka jinin jijiya ya fita ba to duk cutar da dabba take da shi jikinka zai dawo to hikimar musulunci shine idan za a ci dabba a yanka jinin jijiya sai zirare ya fita za ku ga wani ƙato wata to jijiya ce a wuya ita ce mafi girman five na jini a jikin ɗan adam da ka yanka ta ka tsinka ta to jini za ka ga ya kwarara duk jini zai fita ta nan to irin wannan jinin shine yake ɗauke da cuta to don rahamar Allah subhanahu wata'ala gare mu shi yasa yace in za mu ci dabbobi mu yanka jininsu na jijiya ya kwaranye ya fita in akwai cuta a jikinsu cutar ta fita sai mu ci naman salin alin wannan shine hikimar yanka to haka ubangiji subhanahu wataala ya ce mun hana muku cin mushe ma'ana dabbar da ba a yanka ta ba ko da halin ne a ci to amma dole ne da sharadi sai kun yanka wadda kuma mun hana muku cin jini to sannan jinin malamai kamar yadda na gaya mana guda biyu ne akwai jini na nama akwai jini na jijiya a nan Allah kawai ya ce jini sai ya shiru to amma ayat suratul a'rab ya fayyace wani irin jini yake nufi jini na jijiya Allah ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan daman masfuhan jini ne kwarara kaga shine jinin jijiya amma jinin da zaka game da shi a cikin nama wannan ba haramun bane ka ci jinin da ke manne da tsoka ba haramun bane ka ci hanta jini ce saifa jini ce wannan duk baya daga cikin jinin da aka haramta mana mace da sannan malamai suka ce a nan an ce jini kuma an ce mushe shin kowane jini ne haram mun ce banda jinin nama banda irin su hanta banda irin su saifa to shin kowane mushe ne haramun a'a shi ma banda mushen ruwa mushen ruwa shi ma ba haramun bane a ci kifi da dukkan wata halitta da ba ta rayuwa sai a cikin ruwa to ita sharaɗi ba sai an yanka ta ba ko ta mutu za a ci ubangiji ya ce uhilla lakum saydul bahari wa ta'amuhu mun halatta muku dukkan farauta cikin ruwa da duk abincin cikin ruwa da nassin alqur'ani malamai suka ce wannan nassi ya tabbatar da za a iya cin komai na ruwa kuma ba sai an yanka ba abinda malamai suke da ja'in ja a kansa shine magana kwado wasu malaman suka ce kwado iri biyu ne akwai kwadon da baya rayuwa sai a ruwa to shi ma irin wannan kwadon cin sa ba laifi bane ba akwai kwadon da shi yana iya rayuwa a waje to wannan ba banda shi ake nufi shi wannan kwadon haramun ne to amma magana mafi inganci duk wata dabba da take cikin ruwa ya halatta ka ci ta kuma ba sai an yanka ba in ta mutu zaka iya ci an gane ko to sannan malamai suka ce mu gane akwai bambancin halaccin ci da kuma zan iya ci yanzu wani sai ce mun malam har da tana har da tana dan ba za ka iya ci ba ba haramun bane ci duka bar masu ci su ci da Allah ya ce halal ne ba ta yi kuma dole a ci ba wani zai ce malam har da kaguwa har da kaguwa har da kada to akwai sabani akan kada wasu malamai sun ce kada tun da tana cin naman mutum ba za a ci ba amma shi ma zance mafi inganci har kada cin ta halal ne domin manzo Allah ya san da kada, Allah ma ya san da kada. amma a hadisi ingantacce aka tambayi manzo Allah game da ruwa fil bahri yace huwa dahurun ma'uhu alhillu mai tatuhu ruwan teku mai tsarki ne koda yana da zarfi koda kalarsa ba irin kalar ruwa bace amma halal ne ku ibada da shi sannan duk mushin cikin teku halal ne kai har irin abin nan da ake cewa mai rabi mutum rabi kifi har shi halal ne a ci amma kamar yadda na gaya mana halal a ci daban da kuma zan iya ci daban halal nawa ne ba ka iya ci ina akwai su da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana sahabbansa suna tafiya da shi sai suka ga damo suka bi daman nan suka rade suka yanka suka zo ya ba su aran tukunyarsa ta abinci suka girka bayan sun gama girka daman suka zo suka ce bismillah yace ba ci ba suka ce a ah, haramun ne kar mu ce ce ba haramun bane amma ni ba iya ci saboda ni a garin mu ban tashi na ga ana ci ba da haka ina kyankyamin sa yanzu mutum duk ne dan Najeriya baya cin baya cin fara saboda kila a Najeriya ba a cin fara amma ka je ni ka gani haka mu gane bambancin halal da kuma zan iya ci shi Allah in ya ce halal ya san akwai wanda suke bukata kuma akwai wanda za su iya an gane ko da haka ko kai za ka iya ko ba za ka iya ba hukuncin haka yake sannan ubangiji subhanahu wataala ya magana akan naman alade naman alade akwai illoli da yawa da binciken malamai na addini da kuma na likitanci suka gano dangane da shi daga ciki mafi illarsa shine suka ce yana dauke ɗabi'ar kishi wanda ɗabi'ar kishi ɗabi'a ce mai matukar muhimmanci Allah ya ce wanda bai da ita ma ba zai shiga aljanna ba dole ne akwai ɗabi'a ta kishi a tattare da dan adam kuma tana da amfani kuma tana da rana kai kishin ƴarka kai kishin matarka kai kishin addininka kai kishin dukiyarka kai kishin ƙasarka amma ya zama ba ka da kishin komai haka kake salin alin karatun yankan jaki ba ka zama alade kenan so da haka yana daga cikin illolin da Allah madaukin sarki ya cire mana alade daga ciki wanda muke iya ganowa waɗansu abubuwan ma ba za mu iya ganowa ba saboda hankalin mu bai kai iya gano komai wanda Allah yake magana a kansa ba to sannan Allah ya ce da abin da aka ɗaga murya wajen yanka shi ba da sunan Allah ba wato dabba ko ta halalce rago ne saniya ce kaza ne in dai za a yanka a kira sunan wani ba sunan Allah ba to malamai suka ce haramun ne ci domin ya zama shirka wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq kalmar uhilla asali daga al-ihlal ne al-ihlal shine raf'u sauti bi-shay daga murya to kafirai sun kasance da masu yankawa dodo da masu yankawa aljani da masu yankan tsafi in za su yanka dabbar kafin su yanka ta sai sun kira sunan aljanin ko dodon ko tsafin sannan sai a yanka to irin wannan dabba ko halal ne cinta in dai an yi wannan to ya haramta musulmi ya ci waɗansu malamai suka ce hatta dabbar da aka yanka ko da ba a ɗaga sunan wani ba amma manufar dan hakan ne an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya halatta mana cin dabbobi da waɗanda ba musulmi ba suka yanka in dai na halal ne ko da ba su ambaci sunan Allah ba amma da sharaɗi in ba da niyyar bukukuwan addinin su suka yanka ba yanzu mu ɗauka akwai wani rastauran na wanda ba musulmi ba suna yanka nama kuma kana zuwa cin abinci musulunci ya yadda ka je ka ci abincin hadda nama sai dai in zaka ci kai bismillah abai sun tambayi manzo Allah muna zuwa kasashen wanda ba musulmi ba muna cin abincin su kuma suna yanka nama sai manzo Allah ya ce ku ci amma ku yi bismillah to amma idan dai sun yanka nama da niyyar addinin su ko liman ne ya yanka musu to kuma cin haramun ne ku gane bambancin biyun manufar Allah yana kallon manufar yanzu kirista ko ba yahude in ya yanka nama ko ya yanka rago ko saniya ko kaji ba da niyyar addininsa ba kawai dan a ci abinci na yau da gobe wannan halal ne ka ci ka'idar kawai shine ka bismillah bismillah da su ba su yi ba a wajen yanka kai sai ka yi ta a wajen ci Shi kenan to amma da manufar addini to ka sani ko limami suka kawo ya yanka musu ba a cin wannan an gane ko al ibn kafir ya kawo maganganu nan magabata daga ciki har akwai asar nana na Aisha Allah ya kara mata yadda Imam al-Qurtubi yace an aisha ta radiyallahu anha daga nana aisha Allah ya kara mata yadda annaha su'ilat amma yuzba an yuzbahu al-ajam wal li a li an tambayi nana aisha game da abin da. mutanen da ba larabawa ba suke yankawa don bukukuwan addininsu na abinci na nama ya haduna minhu lil musulmi su kawo musulmi kyauta fa sai aisha ta ce ma zubiha lidhalika al-yawm fala min minhu duk abin da aka yanka don wannan biki kar karkuci to kaga kenan abincin kirsimeti matukar da nama a ciki haramun ne a ci amma sai aisha ta ce wa kulu min ashjarihim amma za ku iya cin fruit kayan marmari kirista ya baka alawa don kirsimeti za ka iya sha ya baka tufa don kirsimeti za ka iya sha ya baka inibi don kirsimeti za ka iya sha ya baka kek za ka iya sha amma ya yanka nama ya baka ko ba shi ya yanka ba kai ko maka ya kai limamin maka ya yanka maka ya kawo tun dai da niyyar kirsimeti ce cin haramun ne wannan shine abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka faɗa kuma shine abin da addinin musulunci yake a kai. babu cin karo tsakanin cin abincin su yau da kullun da kuma cin abincin su da suka yi na addini domin ka gane in ana maganar addini to magana ce ake ta ibada magana ce ta aƙida amma ana maganar abincin yau da kullum to wannan magana ce ta al'ada al'ada musulunci ya daga wa mutane kafa da yawa akan abin da ya shafi al'ada amma maganar addini to ba sani ba sabo da ka addini sai abin da Allah ya ce ba a biye wa son zuciya ba kuma a biye waɗansu don a faranta musu rai da ubangiji ya ce wa ma'uhilla ghairi irin makamanciyar wannan aya tana cikin suratul ma'ida ubangiji madaukakin sarki ce hurrimat alaikumul maitatu wad damu wal hamul khinziri wama uhilla li ghairi llahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu wama akala sabu illa ma zakkaytum wama dhubiha ala an-nusbi wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fis haka waccan cikin suratul ma'ida ta fi fadin bayani ta fi fadada zance da haka in Allah ya kai mu ita magana sai ta fi fitowa fili ubangiji ya ce fa man tsura ghaira bagin duk wanda ya shiga halin tsanani in dai ba mai wuce gona da iri bane wala adin ba dan ta'adda bane fala isma alaihi in yaci babu laifi abin nufi tare da cewa waɗannan abubuwan asalin su haramun ne amma idan ka shiga halin larura ba ka da abinci kuma za ka iya rasa rayuwarka to musulunci ya halatta maka ka ci don ka kubuta da rayuwarka haramun ne asali ka ci mushe amma idan mutum ya samu kansa inda babu abinci ba inda zai samu ba na bashi kai ko na kwace babu sai mushen zai ci to da ya mutu gwanda ya ci mushe in kuma ka cin mushen ka mutu to Allah sai maka azaba daga nan ne malamai suka samo ka'idar ad-darura tubihul mahdura larura tana iya sa abin da asalinsa haramun ne a musulunci ya halatta gwargwadon na lokacin larura cin mushe asalinsa haramun ne amma larura tana sa a ci mushe shan giya asalinsa haramun ne amma larura tana iya sa a sha giya malamai suka ce yanzu da a ce mutum zai shaki ya fara kakari zai mutu a nemi ruwan da za a bashi ya sha babu sai giya a ɗako a bashi don shaƙewar ta sake shi ya kubuta da rayuwarsa in ku aka kawo masa ya ce shi ba zai sha ba giya ce to in ya mutu sai Allah ya masa azaba wannan yana nuna maka irin yadda musulunci ya bawa rai kulawa irin yadda Allah yake tausayin bayansa sannan cewa fa man tsura ghayra bagin wala adim ya ke nufi da bagin malamai suka ce mutum in dai ba manufarsa cin mushen ba domin akwai wanda zai dan fake da wata larura aje ci mushe manufarsa daman so yake ci mushe to in wannan ce manufarka Allah ya sani shi yasa ma malamai suka sa ka'idoji ko mushen da zaka cin ba wai ka cika cika ciki ba ba a cika ciki idan mutum ya rasa abinci zai mutu sai ga mushe to zai ci mushen ne ba ya cika cikinsa yadda in tuwo ne haka zai cika ciki ba a'a zai ci ne gwargwadon yadda yunwar za ta sake shi hadarin mutuwar zai rabu da shi an gane ko to sannan me ake nufi da wala adil kuma kada ya zama tafiyar da ta sa zai ci mushen in a halin tafiya ne ko larurar da ta sa ya ci mushen ba larura ce ta saban Allah ba suka ce kamar mutum ne yake da nafas sun kama mutane sun tafi daji suna tsoron su zo gari a kama su to wannan zaman na daji ai na ta'addanci ne to ko da sun rasa abinci a wannan lokacin a can ba za su ci mushe ba su ba sa cin wanda Allah ya wa sauki haka nan mutumin da yayi wata tafiya ta saban Allah tafiyar da ba ta addini ba kamar tafiyar fashi da makami ko makamancin haka suka ce irin wannan tafiyar da ita ba zai yi kasar ba kuma ba zai ci mushe ba illa rura ta kama shi saboda asali tafiyar ta saban Allah ce shine ma'anar wala adi amma wasu malamai suna ganin za su ci mushe daban laifin da suke aikatawa kuma daban to sannan wasu malamai suka ce kalmar wa gaira bagin wala adin duk fassarar ta shine fi faminidura fi makhmasatin gaira mutajanifin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim to haka ubangiji subhanahu wataala ce fala isma alaihi wannan babu laifi a tattare da shi to a nan asalin fala isma alai akwai wani zance da aka shafe wanda ita ce ake kira da fa'ul fasiha akan takaice magana a qur'ani a madadin a kawo ta in full sai a kawo ta in short to sai ai wata alama da kai in ka san larabci ka san akwai wata magana da aka tsinke a nan to irin wannan alamar da ake sa ita ce wata fa'ul malaman lugha suna ce da ita fa'ul fasiha ma'ana fa'un ce da take nuna an yanke wani tazara ta magana an kawo abin ne in short note kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra kaga wannan ayar an takaice ta asalin yadda zancan faman kana minkum maridan aw ala safarin afqara fa iddatun min ayyamin ukhra kalmar fa afqara din sai aka cire ta domin yadda zaka fahimta shine ubangiji ya ce duk wanda yake halin rashin lafiya ko halin tafiya to kwanakin azumi sun hau kansa to kawai shine da ka zama mara lafiya ko kana halin tafiya shi kenan sai ramu azumi ta hauka malamai suka ce a'a ana nufin sai in ka sha amma idan mutum yana halin tafiya sai bai sha azumin sa ba to ba wata ramuwa da ta haushi idan mutum bai da lafiya kuma bai karya azumin sa bai cika ba wata ramuwa da ta haushi to kalmar sai ya sha sai Allah ya cire ta asalin zancen faman kana minkum maridan aw ala safari fa aftara fa iddatun min ayamin ukhra kamar fadin Allah madaukakin sarki wa idh istasqa Musa liqaumihi fa qul nadrib bi asaka alhajar fanfajarat min husnata asharata aina shi ma asalin zancen fadaraba fanfajarat min husnata asharata aina tana yayin da mutanen annabi Musa suka zo suka roke shi ka nema mana Allah ya shayar da mu ruwa sai Allah ya ce dauki sandarka ka je ka daki dutse to ya ce kawai sai dutsen ya fashe to amma ba a faɗi cewa Musa ya daki dutsen ba wanda kuma ba zai yi kawai da an ce daki dutse baka daka ba kuma sai wani abu ya faru to sai malamai suka ce shi ma anan abin nufi fadaraba famfajarat min husnata asharata aina to haka anan famani surra ghaira bagin wala adin abin nufi fa a kala, fala isma duk wanda yake cikin halin tsananin bukata halin larura sai ya ci mushe ko ya sha giya to wannan ne babu laifi a kansa amma kawai dan kana cikin halin matsuwa kai baka ci muce ba kai baka sha giyar ba to ina magana kuma babu laifi ai daman baka yi ba to da ka ubangiji madaukakin sarki yace fala isma alaihi babu zunubi a kansa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne lalle Allah mai rahama ne hadisi ya tabbata cikin musnad na imamu shafi'i musnad na imamu ahmad da sunan na imamu abu da ibn majah da musnad na Imam imamu daru kutuni hadisin abdullahi ɗan umar allah ya kara masa yadda manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uhin maitata uhillan wadda ma waddamani an halatta mana jini biyu an halatta mana mushe biyu jini guda biyu manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne alkabid wa dhihalu hanta da saifa mushe biyu manzo allah ya ce as-samak wal jaradu kifi da fara da wannan hadisin yana ƙara fito mana da ma'anar wannan ayar da aka ce banda mushe banda jini to ana nufin ba kowane mushe ba banda mushen fara banda mushen kifi haka banda mushen duk wani abin da ke rayuwa a cikin ruwa haka nan da aka ce jini to ana nufin banda hanta sannan kuma banda saifa sannan banda kuma jini wanda ya makale a jikin nama abin da ake nufi da jini shine jinin da ya biyo jijiya abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya mana wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh